Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin kwanne sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. kasuwa a kai miki ne Ja masu yi mu da sauran masu salamu alaikum barkan mu da safiya da kuma sake kasance mu da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowane mako. To a wannan makon kasuwa a kai miki dole ta kawo ziyara a birnin Benin na jihar Edo inda na ziyarci wata kasuwa da ake hada-hadar sai da kayayyakin amfanin gona wanda suka shafi tumatur, albasa, tattasai da dai sauransu. ita dai wannan kasuwa tana tsakiyar birnin benin na jihar edo kuma yanzu haka ina tare da shugabannin wannan kasuwa to suna na haruna abubakar ni ne wato mai sasanci idan wata matsala ta samu a wannan kasuwa ya wannan kasuwanci misali kamar yanzu ga albasa na gani kamar nawa ake sai da shi wannan dan karamin kwando da na gani na albasa ga kwando mai girma ga madadi kamar ya zaka bayanin farashin nasu eh to yanzu wannan kwandunan dai ya da kaga an gyara su haka ana kyargawa ne akwai ta guda uku naira hamsin akwai ta guda biyar naira hamsin akwai ta guda shida naira hamsin yana akwai wata roba da ake aunawa wadda ana sai da ita ɗari bakwai dubu ɗaya ya danganta da shi wanda ya sai buhu ya kasa zai ganin cewa zai iya sai ya samu wani abu a ciki. can wancan bangaren na ga tumatur shi ma gashi an kasa wato kwanduna kwanduna. Eh, kama shiya ake sai da tumatur. eh shi ma waɗannan sun sai kwando ne mutum zai zo zo ya sai kwando sai ya nemi robobi ya shaida ya ci gaba da saisuwa akwai na dubu ɗaya akwai na dubu biyu akwai na ɗari biyar ya dai zai wa ya samu wani abu a cikin wato kwandon da ya saya. kamar ya dangantaka ko take da su 'yan jihar nan da kuke gudanar da wannan kasuwanci eh a garin su. eh to jihar edo gaskiya ba mu da wata matsala mu ba mu da wata matsala da jihar edo a bangaren kasuwancin mu. to su al'umma jihar edo. Ko al'umma jihar edo su ma ba su da wata matsala saboda doka ce ta gwamnati in ta zo. kuna da kyakkyawan hulɗa hulɗa da su game da saye da sayarwa kenan muna da kyakkyawar dangantaka da mu da su tsakanin saye da sayarwa ba mu da matsala to ga wani bangare kuma na ga irin wannan dankali ne na Hausa wanda ake nomawa watakila nan ma akwai shi daga arewacin Najeriya eh. kamar ina bayani akan wannan dankali eh shi ma dankalin ana kawo motocin dankali a sabke mai buƙatar dankali zai saya mai buƙatar tarugu zai zo ya saya mai buƙatar tattashe hatta da masara ɗanya ana karyowa daga arewa duruta a cikin buhuwa a zo a sabke nan kasuwa kuma masa ya su zo kowa ya saya ya je neman abincinsa. Yalla bai bari mu samu sunanka. Sunana Alhaji Muhammadu Fanga tumatir market a Duwawa. Auditor ne ne mai binciken kasuwa a nan. To mai bincike a kasuwa bari mu yi amfani da wannan damar mu ji. Tun ya wannan kasuwanci yake da kuke hada-hadar kaya musamman kayan gwari da ake daukowa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya zuwa nan. Ya kasuwar take kuma ya kuke dauko kaya. To kasuwan kasan ita sana'an gwari abu ne mai matsala kuma abu ne mai sauki mai wahala. saboda muna ɗauko mota daga kano wani lokaci ana ɗauko ta zuwa nan za ta kai naira dubu ɗari dubu ɗari da ashirin wani lokaci kuma dubu casa'in a zonan a sauki tana iya zuwa sama tana iya zuwa ƙasa sannan tumatirin wani lokaci ga za mu kawo shi kaga ana sai da shi dubu sha biyu wani lokaci goma har tara kai har dubu biyar za ka zo da kuɗin ka samu saboda haka shi wannan kasuwa na gwari baya da garantin farashi wannan shi wani kalubale kuke fuskanta du eh, a duk dan gwari abin da shike bukata zuwa karfe bakwai zuwa takwas in Allah ya da tana nan in yan lodo kamar daga kano amma yanzu matsaloli da muka samu na yan sanda da sojoji a kan hanya masu cin zarafin direbobin to a halin yanzu duk lokacin da direba ya zo sai mu gode ma Allah tunda Allah ya kawo shi lafiya menene kuke zargin jami'an tsaro na yi muku eh ai ba maganan zargi abinda kake zargi abinda baka gani ba kowane wuri ka tashi ka dan daga nan baka cin minti biyar sai an wani ya tsare ka ya ce ka bashi in baka bashi ba kuma shi faka kai ce sai ka bashi kun kai kara ga hukumomi hukumomin da ya dace ai har ma union muna da akan ire-iren waɗannan matsalolin a nan ido su ce kai muna da ma union na ƙasa akan wannan rabenon da ake takura muna a ƙasan ba inda ba mu kai kukanmu ba amma har yanzu ba mu ci magalaba akan wannan al'amura farashi kan hau sauka kasuwa a kai miki dole To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar kayan gwari da ke aduwawa a birnin birnin benin na jihar edo da ke tarayyar najeriya kuma yanzu shirin zai ci gaba yanzu haka ga mota nan naga ana saukewa kuma ga wasu direbobi nan bari mu samu sunanka sunana haruna kudu to ga kanan ka dauko daga ina ka dauko su daga guguci dami dami ne kudewa tattasai daga can inda kake dauko kayan nan daga arewacin najeriya kamar akwai wata matsala da kuke fuskanta eh gaskiya muna samun matsaloli akan hanyo ta ma'aikata haka gaskiya suna ba mu ciwon kai don gaskiya muna shan fama da ma wani ma kai zuciya ma kamar ka ce ma ka ba aikin Me ka ce ma'aikata kamar me kake nufi yan sanda da sojoji haka takura mana gaskiya wani irin takura suke muku suna karɓar mana kuɗi wani ma su ce mu faka to me yasa kuke ba su kuɗi to ya rami in suka ce mu faka mu ga mun dauko kayan gwari kuma so ake a sauke karfe 8 ko 6 na safe in ban matsa mun kawo ba kaga mu za ta yafi kuɗin mu da muka dauko shi yasa dole in ba su kuɗi mu wuce. To yanzu menene kiran ka ga hukumomin Najeriya kan wannan matsala? Kamar gwamnati gaskiya kin ta cire mana ma'aikata ne za mu ji daɗin aikin mu. Ba ganin zaman ma'aikata na da kyau saboda duba da harkar tsaro? Eh in da son samu ne su yi ka zama a waje daya. To ga wani direba kuma shi ma ina tare da shi ya ɗauko kaya kamar ya ka. Sunana Sabitu Sule. To me ka ɗauko? Ni na ɗauko tumatur ne daga Zaria dutsen wai. Kamar shi tumaturin nan ya ake lodo shi da kuma misali akwai naji ɗayan direba ya yi magana akan cewa akwai wa'adi idan an lodo ba a so ya kai wani lokaci mai iso ba eh gaskiya ne su wanda suke doro mana suna son Allah ya sauke mu lafiya sun doro mana kaman karfe takwas na dare mu zo nan kasuwa karfe bakwai ko takwas amma an ce ya huce haka su ma suna dan samun matsaloli akan kasuwancin su kamar irin waɗannan motocin J5 ko misali kamar kuma akwai zargin da ake muku kuna wuce makaɗi da rawa wajen gudu komi dare ba ruwanku da hanya eh ai a da ne aka yi wannan saboda yanzu hanyar Najeriya ai ba kowanne ne yake da kyan da za ka kai tafiyar har da ta kamata ba ta da zaka yi ka samu motan ka ce zaka tafi da ita ka kai adadin ɗari ma ba zai yiwu ba saboda ramuka da shauransu sun yawa kasuwanci da naga ana yi a yanzu a ita wannan kasuwa inda ake sayar da albasa da tumaturi okay who dey here nami abi how much you dey sell this one dey sell am 2020 twenty naira in case the first one buy the basket how much okay basket four thousand four thousand yes okay how much you come sell am if you buy am four thousand make you go sell am five hundred naira five hundred naira yes e no too expensive. Okay, yeah, price now. Okay, how much you want pay? Me, I give you one five. You pass one five. Eh? You pass one five. Sell for me now. You no good like that. No. Okay, what's of this small one wey dey here? That one. Mm. Three five. Oga be like so yours dey there for here. Oh. Yes, na only dey there. Ina oh. eh, musayar kasuwanci da ake dai ah, wata yar jihar Edo ce ke maganar yadda ake sayar da wato waɗannan kayayyaki da suka shafi albasa da tumatur take magana yadda za ta karɓa ta ce ta sara ita ma ta zo ta saida shine dai suke ta musaya da wani dan kasuwa ya sunanka sunana muhammad to gashi kuna ta musayar kasuwanci eh, menene kuka faɗa to dole mun yi magana kan albasa ne ta tambaye ni nawa ake sayar da kwando nake mata dubu hudu da biyar ta ce mini nawa ake girga nake muna sayar da wa shida naira ɗari ta ce mini to ita idan ta saya ya za ta sayar da nake mata idan ta saya za ta iya sayar da wa biyar naira ɗari ta ce gaskiya ba za ta iya saya haka nan ba ta yi makyara haka idan ta ba su haka ne ta ba za ta samu komai ba yau bari mu yi maka tambaya kamar kai da kake wannan kasuwanci kasuwanci a wannan jihar edo kana ɗaukowa ne daga arewacin najeriya kamar wannan kasuwanci wani alfanu wani abu da ya maka wanda kai ba za ka taɓa mantawa ba gaskiya ya yi min abubuwa da yawa wanda yake ba zan iya mantawa da su ba saboda da cikin shi ne nake caya ina sha kuma hmm. don haka kaga ba zan iya mantawa da abin da ya min ba daga ciki kuma ga ka matashi kana da mata gaskiya ban da mata gaskiya ina fatan ina wuri a cikin wannan kasuwanci kamar menene kalubalen wannan kasuwanci kudancin najeriya misali ana cewa kayan gwari kayan gwari me ake nufi kan kamar kayan suna tashi aiki ne ko ko ana yawan samun matsala. gaskiya idan suka sa ruwa suka rike su ana saurin samun matsala da gare shi gaskiya don saboda suna lalacewa sosai to ga mutane da wani da cijon kasuwa eh, Suna na Umaru Wabbaku lallai ya batun tsaro yake a wannan kasuwa ta tsaro kasuwa shugabanni suna yin nashi gurgudu. insha Allah kuma muna goyon bayan su ɗari da ɗari. Farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole. jama'a masu sauran mu da haka Allah ya kawo mu karshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole wanda sashen Hausa na muryar Amurka ya kawo muku a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Lamido Abubakar Sokoto da na jagoranci shirin ya ce da ku mu kasance lafiya kasuwa a kasar mu kasuwa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayat, shaman na kungiyar Kristoci Reshen Jihar Kaduna. a yau cikin shirinmu na nasihar lahadi zan so ne mu karanta littafin mata sura goma sha ɗaya aya ta ishirin da takwas mata sura goma sha ɗaya aya ishirin da takwas na cewa ku zo gare ni dukanku masu wahala masu fama da kaya ne kuwa zan huta ku gargadi da Allah yake yi mana da safin nan shine ko kuma gayata da Allah ke mana da safin nan shine mu zo gare shi mu huta Allah ya san da wahalar da muke sha Allah ya san da fama da muke ciki Allah ya san da rashi da muke da shi Allah ya san da talaucin da kasar mu ta shiga Allah ya san da cutar da ya same mu a duniya Allah ya san damuwa da muke fuskanta cikin iyali damuwa na rashin abinci damuwa na rashin samun kuɗi mu biya kuɗin makarantar yaran mu damuwa na rashin kuɗi ma mu je asibiti shi yasa yake gayata mu yana ce mu zo domin in mun zo gare shi za mu huta Allah ya san da ce bamu da karfin da zamu yake damuwan da muke fuskanta shi yana so ya taimake mu ya yaki su ya bamu nasara ya bamu hutu amma ba zai mana wannan ba sai idan mun yi na'am daga yatin sa mun zo akwai da dama cikin mu da mun riga mun guje Allah mun yi nisa da Allah to Allah yana ce mana mu zo gare shi mu masu nauyin kaya mu masu wahala zai ba mu hutu fata na da addu'a na shine a wannan lahadi da kuma wannan mako dukan mu za mu matso kusa da Allah domin mu samu hutu daga wahalar mu kuma samu nasara ta rayuwa Allah ya bishe mu Allah ya ba mu nasara da kuma mu ba mu hutu hutu mai nasara Madalla Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya Kamar kullum ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda da ke babban asibiti a birnin Zindar. Doktor a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su. kun san yanzu da yake ga sanyi ga ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma yawanci duka cutan da an yi samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shayi huhu ko yojin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan ga. tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoji na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi in sun ka ƙara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi banda wannan duka cututi da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar kuka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi suma ma 'yan emasi kamar ciwon kashi yana iya tsananta ya yi kamari kuma duka wani abin da ya shahi amasanin kashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi hal ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumhashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa duk suna iya haddasa su yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan uh, matsaloli ya kamawa kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne kamar eh, daga haihuwa zuwa wata shida daga wata shida zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma da abin da yi shekara biyar to yaren da dai sun kahi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa ƙasa ga shekara biyar kuma daga wata shida abin da ya zan ƙasa ga shekara biyar saboda mi saboda eh, daga wata shida kamar kare da yaro yake samu ta wajen nonon uwashi bisa ga cutoci ya rage kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya yahe samun yaro wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta saboda a wannan lokacin kare da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage kuma eh, duka wasu an yaye su wasu ba a yaye su ba suna ɗan sha amma ba kwarai ba kuma wajen abinci an samu canji na abinci kenan garkuwar jiki ta samu ɗan raguwa kaɗan to wannan yaran sun yi eh, matsalar kamuwa da wa'annan cuta ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa mutanen. Akan gani wani lokaci kamar yara 'yan jarirai eh. daga an aihe su. a eh. aye su da kamar wata mura haka kirji ya rike hanci ba sa iya lumwashi makogoro ya rike kamar menene ke kawo wannan matsala to shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da an ka haye su hakan ga ya kamata a ɗauki mataki inda ma za a haihuwa inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai ɗan gumi-gumi kamar kuma an rihe fenet an rihe tagogi an tsaye da fanka an tsaye da climatizer kuma su kankan su yaran kama da an haihu su an sa wasu ragga an goge musu jikinsu kuma an rihe su an sa su a nono su wannan jariran kamata yi ma rana ta farin har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan ko da ruwan zahi ne ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka kawai a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau kuma bayan bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta ɗauki zahi kwarai ko ta ɗauki sanyi kwarai shi ne yake sa ku ga wasu yaren nan kamar suna da matsala lumhashi da an haihe su kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankan shi yana iya samu matsalar lumhashi saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau kuma babban rashin mataki da yake iya haddasa irin wannan abin kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kahe shi ya kamata an sa shi ga nonon uwashi kuma ya sha nono tsantsa sai a ce a a bari sai an wanke nono koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya yakin nan daga baya a ce a sa shi nono yaro da an haihe shi a aza shi bisa kirjin uwashi gumin nan na uwashi ya gamu da gumin jikin shi kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsa uwashi kenan ya kama nono ya sha wannan shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta in bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa wani irin eh, magani ne ya kamata ama yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karhi ko rikewar kilishi ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu mu yi da kai ga maganin da za a mishi babban illar sanyi yana iya ya soki huhu huhu ya ja ruwa in huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi ya zo ya wadaci jini ya wadaci jiki kenan yaro yana iya sukewa in ka ɗauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu in hanci ya done ko wani makogoro ya cushe shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumwashi na kwarai ya samu iska na kwarai shi ma yana iya ya hallaka yaro kamar wannan cutar wakakwa shi ma injiyojin na iska na huhu sun ka matse yana iya sa yaro ya rasa samun iska har wannan abin ya kashe shi yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka a sa yaro a nono a rihe shi da kyau a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zahi baya karhin jiki ka rihe yaron ka da kyau ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka bai kamata ba yaro tun da sahe ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi ko ka bari har marice ya makara iska ya fara buga kuma ka je wa yaro cikin ruwa a gaida tamar da wannan bincike ina fata idan kunne ya ji jiki ya tsira a tara mako na gaba don sauraron wani shirin a madadin julie leathers gresham ni ce aisha tisle mu kasance cikin koshin lafiya de la ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.